Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله الله bismillahirrahmanirrahim rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bewich ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta da suka haɗa da labaran duniya da kuma mulika jaridunmu na yau to bayan nan sai kuma shirye-shiryen da muka saba gabatar muku irin su duniyarmu a yau muryoyin masu saurare tsabtar iyali da kuma afirka a yau ta waɗannan dai da allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. inda halin yanzu zamu fara da labaran duniya tare da tahir amin ga labaran duniya da farko ga kanansu iran ta buƙaci ƙungiyar nan su shiga gaba wajen kare kasashen duniya kan kerin da amurka take yi da kuma cutar da wasu kasashe yawan waɗanda suka rasa rayukansu a gobar da ta cinye rayukan mutane a wani asibiti a zikar na ƙasar iraki yana ƙaruwa sojojin yemen sun fatattaki mayakan haya na saudiya a lardin baida yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya buƙaci ƙungiyar ƙasashen ba ruwanmu wato nam a takaice ta shiga gaba wajen faɗa da nuna fin ƙarfi wanda amurka take wa wasu ƙasashe a duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya talata a taron ministocin ƙungiyar ƙasashen ba ruwanmu wato nam a takaice ta yanar gizo zarif ya kara da cewa mafi yawan kasashen duniya sun haɗu da mamaya da kuma kerin da amurka take wa wasu kasashe yayin da take azabta wasu kasashen da takunkuman tattalin arziki har ila yau ministan ya kammala da cewa wani bangaren gwamnatin ƙasar amurka tana ba wa isra'ila kariyar da ba iyaka a daidai lokacin da yahudawan isra'ila suke hana al'ummar falastino mafi karancin haƙƙinsu na rayuwa a matsayin mutane a ƙarshe muhammad jawaz zarif ya bayyana cewa ƙasar iran tana aiki tare da majalisar ɗinkin duniya don tabbatar da cewa an dawo da zaman lafiya a ƙasashen yemen syria da kuma afghanistan a daidai lokacin da mutanen ƙasar iraki suke ƙara nuna fushinsu kan rashin kula da ya jawo gobara da ta cinye rayuka masu jinyar cutar corona a zikar gwamnatin ƙasar ta ba da umarnin kawo mutane goma sha uku don a gurfanar da su a gaban kuliya kan rashin kula wanda ya haddasa gobarar tashar talabijin ta almajin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 92 sanadiyar gobarar a yayin da wasu ɗari da goma kuma suka sami ƙuna a jikinsu har ila yau labarin ya ƙara da cewa mai yiwuwa a ƙara samun karin gawaki a cikin burbushin asibitin da ya ƙone. a wani bangare kuma wasu labaran sun bayyana cewa an faɗa wa hukumomin asibitin kan cewa akwai iskar gas yana tsiyaya a asibitin kafin aukuwar gobarar majiyar sojojin kasar yemen ta ba da labarin cewa sojojin kasar tare da mayakan sa-kai sun murkushe mayakan haya na kasar saudiya a yemen a wasu yankuna a lardin baida janar yaya sari kakakin sojojin ta kasar yemen ya bayyana cewa a fafatawar jiya talata tare da mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da kuma alka'ida a lardin baida sun kashe da dama daga cikinsu sun kuma kwace garuruwan azahir da kuma kuma asauna daga hannun mayakan na saudiya tashar talabijin ta first tv a teran ta bayyana cewa an kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda na da'ish fiye da 100 a fafatawar da aka yi sa'o'i 72 ana ta yi daga ƙarshe janar yahaya sari kakakin sojojin ƙasar ta yemen ya yaba wa mutanen baida ya kuma kara da cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da fafatawa da makiyan ƙasar zuwa lokacin da ƙasar za ta sami 'yancin kanta ta kuma dawo da dukkanin yankunan ƙasar ƙarƙashin ikon gwamnati masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar falastinu a gwagwarmayar da suke yi da yahudawan sayoniya wanda suka mamaye ƙasarsu kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya nakarto shugaban yana faɗar haka a zantawa ta wayar tarho da ya yi da shugaban ƙungiyar hamas a ɓangaren siyasa wato ismaila haniya da kuma babban sakataren ƙungiyar jihadul islami wato ziyad nahala a jiya talata sai ibrahim ra'isi ya kara taya al'ummar falastinu nasarar da suka samu a fafatawa ta ƙarshe da suka yi da yahudawan sahiyoniya na kwanaki goma sha ɗaya wanda aka fi sani da saiful kudus a nashi bangaren ismaila haniya ya taya said ra'isi murnar zaɓensa a matsayin shugaban ƙasar iran ya kuma yi masa fata alheri a ayyukansa haka ma ziyad nakhala ya taya zaɓaɓɓen shugaban ƙasar zaɓensa da kuma fatan allah ya ba shi damar sauki nauyin da aka ɗora masa sannan yana ƙara godiya ga jimhuriyar musulunci ta iran kan tallafin da take ba al'ummar falastinu a gwagwarmayar da suke yi da hamci ƙasar isra'ila shahararren dan wasan tennis dan kasar switzerland ya ba da sanarwar cewa ba zai sami damar halartar wasannin olympic na kasar japan tokyo 2020 ba saboda yana fama da ciwon gwiwa kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa federa ya bayyana haka ne a shafinsa na twitter a jiya talata ya kuma kara da cewa bai ji daɗin janyewarsa daga wasannin olympic ɗin ba da kuma wakiltar ƙasar switzerland a wasannin ba amma bai da zaɓi federa ya kammala da cewa yana fatan alheri ga tawagar 'yan wasannin ƙasar switzerland wato tokyo 2020 wa'anda za su halarci gasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To tahir amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. Don zai mu je ga shirinmu na gaba mulaika jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kyawa zai gabatar. Mu jaridunmu na yau. to mara abar ba ta lokaci ba bari mu garzaya Najeriya inda za mu jawo jaridar farko da ke gaba na wato jaridar Premium Times mm, eh, ta kawo labarin cewa hukumar tsaro ta ncdc reshen jihar borno ta gabatar da wasu mutane hudu wanda ake zargin suna damfarar mutane a matsayin jami'an bankin duniya hmm. Eh, hmm. rundunar ta kuma tabbatar da cewa ana zargin su da aikin laifuka daban-daban hmm. da suka rabarantar da kayan more rayuwar jama'a sata kwacen waya da dai abubuwa dama har da fitaccen miyagun kwayoyi a cikin jihar borno din to ai kaga to Allah dai kawo karshen wannan fitina sannan kuma muna fatan da shi ne a hukunta su din yadda ya kamata yau su zamanto izina ga sauran masu irin wannan tunani din saboda malamin matsalan ne wani lokaci akan kama irin wannan mutane din amma kuma tunda watakila suna da waɗansu daga can wanda suke daga bayan su wasu manya ne masu faɗi ji ne eh. zai ga cewa bayan wani lokaci an sake su shiga cikin al'umma ga irin wannan yana dan karfafa gwiwan wasu masu cigaba da yi da sauransu irin wannan to Allah da kyautata eh, bayan haka kuma akwai wani abu wato su wayannan jami'an su wannan ma'aikatan da suka su ma'aikatan bankin duniya din ne na bogi hmm. har sun yi wata takarda da shaida take nuna alaman cewa su ma'aikata din ne. Eh sai ai duwa suke. san kuɗi wajen naira ɗari biyar biyar a hannun mutane za su musu takarda na taimakawa hmm. da tallafi da su. Daga duka ga ana amfani da irin matsalar da mutane suke ciki kenan waɗansu su kuma suna eh, azurta kansu da dai sauransu. To Allah da ya kyauta. To amin amin. To dangane da bayan daga nan Najeriya bari mu nufi kasar Gambia wannan labari ne dai mai muni a wancan Najeriya to amma na Gambia gaskiya mai ya faranta raini saboda kaga mina yi shora yan kwanaki watakila kama a mocin kasashen mu watakila kasa da kwana shida za a yi babban eh, sallah yawwa lahiya kasan kuma yawanci duk matsalan yanzu magidanta dai yanzu shine batun rago yawwa lahiya din da za a yi to a nan gwamnatin kasar gambia shine ta yi wani hoɓɓasa na taimaka da kuma rage wa talakawa irin wato matsalar da suke ciki ta yadda abin nan farashin dabbobi da su yi sauki wato gwamnati ne ta sanar da cire duk waɗansu haraji da dai wasu abin da ake karba na kudaden shigo da dabbobi wanda za shigo da su kamar daga waje da sauransu don mutane su sami daman sassayen raguna na lahiya din sassauta yi eh. sannan kuma akwai wasu irin ma wasu irin kuma ai wato matakai suka dauka hadar rage kusan kashi hamsin cikin ɗari na irin wato yanayin yadda ake abin safaran dabbobi din daga nan zuwa can duk ta dage wannan bayan harajin saboda ana fatan cewa wannan shekara din dabbobin da su yi sauki kuma mutanen gambe din da su iya samun su dara su iya sayan dabbobi a wannan lahiya din haka ne eh, wannan jaridan standard ta gambe ta kawo labarin eh ka san irin wannan abun abin da ke faruwa kenan fi wanci an mamaki shine kashin musulmi da yawa hmm. da an ce muka irin bukin sallah babba ko karama sai a tsawwala ma kaya kuɗi warai sosai talaka ba zai isa ba dai isa ba ai kamar lokaci da lokacin azumi ne me hmm. yau lokacin an san sauran mutane sai ga mutane tunda an san ana buƙatan abubuwa da yawa misali abubuwa na dan eh, kayan masarufi da shoron sai a tsawwala haka wannan lokacin saboda irin sarakuna da shauran su sai a tsawala to amma sai gwamnatin Gambia alhamdulillah ta yi wannan kokari din ta rage duk wannan ta ta dage dukkanin wato harajin sannan ko batun safara ma ta rage kusan kashi 50 cikin 100 to kaga insha Allah ana fatan cewa za su yi sauki kwai da ce eh. sauran gwamnatoci irin namu na Afirka na Afirka da su yi kokarin su wannan yawa abu ne mai kyau aiki ai da yayi kyau ah, gaskiya sosai sosai musamman kasashen mu da suke da yawan jama'a da eh. yawan musulmi wanda suke bukatun su wannan layin saboda tsada abubuwa ba su hmm. yi haka ne to Allah ya taimaka na'am to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa rahotanni sun bayyana cewa kimanin mutane 774 eh, eh, ne mhm. aka yi garkuwa da su yayin da 222 kuma suka rasa rayukansu a cikin watanni uku kacal a jihar kaduna subhanallah eh. ka amma adadin fa ya abun ya muni kwarai da gaske shi mm. kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna eh, sami ruwan kenan yayi eh. shi ne bayyana haka a lokacin da yake bayani da manema labarai kamar da irin matsalar tsaro da ake fuskanta a jihar kaduna mm. idan cewa yan bindiga masu da mutane a zuwa yanzu a cikin waɗannan watanni ɗin ga iya da mutane saka sai eh. garkuwa da su tunda haka ana sakin wasu wasu ana kwato su wasu kuma suna mutuwa da dai makamancin haka hmm. to Allah ya kyauta kaga ɗayan tsakanin nan ma akwai mai sarauta guda mai sarauta guda daraja eh. ta biyu wallahi a kama shi an fada suka shiga sun kwashi awowi suna gidan kafin suka tafi da shi da matan shi uku har da jariri da kuma sojojin su goma sha uku duk da cewa an an sako shi eh. je da dan dazu nake ganin wani clip haka na bidiyo da ake watsawa eh. shi sarki din yana gode wa mutanansa saboda irin sun kama masa cefa haka lokacin bayan sako shi wala yana magana malamin sai sai sa kuka sosai sosai yasa kuka aka ta kaga a ce sarki yana kuka a gaban talakawansa kaga ai ba abu ne musamman da irin wuraren mu kaga ba abu ne mai sauki ba to amma duk da haka saboda watakila abin da ya gani da kuma irin bakin cikin watakila ba ko saboda ko shi din an dauke shi ba saboda irin yanayin yanayin halin da jama'a suka ciki to bari da watakila lokaci mana abin amma dai a gurguje bari nufi kasar ghana eh. akwai takardun ta graphics ta kawo labarin cewa shugaban kasan akufa ado ya nemi afuwan mutanen wani yanki na wala traditional area a nan kasar ghana din saboda irin wato ayyukan da nuna rashin imani da kuma ci musu mutunci da sojoji suka yi a farko farkon watan wannan yuli din da muke ciki eh. an ce abin da ya faru sojoji sun kai wa wannan gurin samame haka inda kuma suka ci mutuncin mutane da kuma dukan mutane da dai sauran wani abin da ya kama da haka to an ta surutu da haka shugaban kasan ya fito yake neman afuwa na su mutanen wannan yankin cewa abin da aka yi dai ba wai da yan gwamnati ne sannan kuma za a ɗauki mataki insha Allah a nan gaba eh kwarai to wannan da shine labarin da ita wannan jarida din ta kawo eh to ka mun kuma da mutane da yake mutaka labarin abin da ya shafi tsaro da sauransu ne a hmm. Najeriya ga wannan labarin faranta rai inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da fara shin shimfiɗa layin dogo eh, daga kaduna zuwa kano eh, to a gaskiya kokari na ganin cewa an bunƙasa harkokin tattalin arziki eh. a najeriya musamman a nan tunda kasan kano jihar kano jiha ce ta kasuwanci da ah, kwarai da gaske kwarai da gaske kasuwanci wanda hmm. yake da aka samu da layin dogo a kika zai taimaka eh, sosai eh, wurin kai kayayyakin masarufi da eh. makamantansu haka hmm. cikin sauki to ai wannan labari ne mai kyau Allah ya taimaka kuma ya sa a yi a gama lafiya kai kenan an samu da daga daga Abuja zuwa Kaduna sannan kuma yanzu ga Kaduna zuwa Kano kaga shi ma zai taimaka kwarai da gaske to Allah ya taimako to ina ganin masu ware da lokaci ya riga gaske mu ga hmm. yaban kuma da su a nan wala awal to insha Allah sai zuwa gobe kenan ba huta gajiya huta lafiya na sha To masu saurare labaran duniya da kuma jaridu ɗin kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shan da ni muhammadu awal nake gabatar muku inda muke dubi kan batutuwa daban-daban da suka faru a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas tsakiya sannan kuma a wasu lokuta mu gayyato masana don su yi mana sharhi da kuma fashin baki dangane da wasu batutuwa da suka faru cikin mako a bangarori daban-daban na duniya to da fatan masu saurare da kwacin koshin lafiya kuma da ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su rahotanni da suke fitowa daga kasar afghanistan suna nuni da cewa 'yan kungiyar nan ta taliban da a baya aka fatattake su daga kasar suna ci gaba da kwace garuruwa da yankuna na kasar daga wajen dakarun gwamnati hakan ko yana zuwa ne bayan janyewa da amurka da kawayenta suka yi daga kasar irin waɗannan ɓace yankuna da ƙungiyar ta taliban suke yi wani lamari ne da ke ci gaba da sanya fargaba cikin zukatan al'ummomi daban-daban na yankin baya ga lalacewar yanayi a ƙasar to wannan dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin me ke faruwa ne a ƙasar shin me ya kawo irin wannan faduwa ƙasa warwas da dakarun gwamnati da kuma garuruwa daban-daban suke yi na ƙasar afghanistan a hannun taliban yaya makoma ƙasar afghanistan din zai kasance a cikin irin wannan yanayi da sojojin amurka sojojin kasashen wajen suka janye sanan taliban din kuma suka ci gaba da kutsawa da kame garuruwa daban-daban yaya akidar yan wannan kungiya take a halin yanzu to waɗannan suna daga cikin batutuwan da da allah za mu dubi a shirin namu na yanzu sai ku biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa a cikin 'yan kwanakin nan dai tawagogin kungiyar nan ta taliban ta kasar afghanistan sun kai ziyarce-ziyarce kasashe daban-daban don tattaunawa da jami'an waɗannan kasashe musamman ma dai a kokarin da amurka take yi na janye sojojinta daga ƙasar ta afghanistan ɗaya daga cikin wuraren da su waɗannan tawaga na ƙungiyar ta taliban ta ƙasar afghanistan suka kawo ziyara ta ce nan jamhuriyar musulunci ta iran inda suka gana da jami'ai na ƙasar ta iran don tattaunawa kan yanayi da kuma batutuwan da suka taso to dangane da abin da ke faruwa a ƙasar ta afghanistan da kuma ita wannan kungiya ta taliban wanda ya zuwa yanzu tana sanar da cewa ta kame garuruwa masu yawan gaske da kuma yankuna na ƙasar ta afghanistan ya aye cewa ma wani kaso mai yawan gaske na yankuna da garuruwa na ƙasar ta afghanistan a halin yanzu suna hannunsu ne wanda kuma da dama daga cikin waɗannan wurare ɗin sun kama su ne ba tare da wani gumurzu na azo a gani ba sakamakon irin yanayin yadda daman a da ake tunanin kungiyar take sannan kuma da irin ƙarfin da take da shi don haka wasu daga cikin 'yan sanda da sojoji wani afghanistan din sun kasance suna kokarin gudu daga yankunan da suke don tsiratar da kansu To dangane da ita kanta wannan kungiya ta Taliban din da irin ra'ayoyukanta da kuma irin yanayin siyasar ta sa a gaba. An sami ra'ayoyuka mabambanta da kuma sabanin ra'ayi tsakanin dai masana waɗanda suke sanya ido dangane da ita kanta wannan kungiya. A daidai lokacin da wasu jama'a na masana din suke ganin cewa ita wannan kungiya ta Taliban wacce a halin yanzu take ci gaba da kwace garuruwa da kuma yankuna a Afghanistan to suna ganin cewa waɗannan 'yan Taliban din ba su da bambanci da irin yan kungiyar taliban na shekaru ashirin ɗin da suka gabata wato kafin wannan mamaya da amurka ta yi suna ganin cewa dai wannan kungiya ta taliban ta yanzu a bangaren aƙida da kuma gudanar hanyoyin da suke son su cimma waɗannan manufofi da suke da su ba su da bambanci da ainihin ƙungiyar taliban ta shekara ashirin ɗin da suka gabata kawai sun sauya yanayi ne na irin maganganu da suke yi da kuma irin yanayin yadda suka bayyana kansu a matsayin waɗanda suke shirye su gudanar da sauye-sauye a cikin ƙungiyar ta wannan bangare na farko kenan to a ɗaya bangaren kuma wasu suna ganin cewa lalle akwai bambanci tsakanin ƙungiyar taliban ta yanzu da kuma irin wacce take shekaru arba'in nan da suka gabata suna faɗin haka ne kuwa a yayin da suke ishara da irin yanayin yanda matakan da kungiyar take ɗauka a halin yanzu da kuma irin ra'ayyukan da jami'anta suke bayyana waɗanda yake sabbin ra'ayyuka ne da kuma mahanga waɗanda kushaka babu sun saba wa irin yanayin da kuma matsaya da kuma ra'ayuka na kungiyar taliban ta wancan wanda a halin yanzu suke kokarin jingina kansu da kuma rayukansu da su sai daidai da irin waɗanda kasashen duniya suke magana akai to ala kulli hal ba tare da kokarin tabbatar da wani bangare ne yake da gaskiya ba shin har ya zuwa yanzu taliban ta yanzu din ita ce taliban ta shekaru ashirin da suka gabata ko kuma a'a taliban ta yanzu din ta saba wa taliban na shekara ashirin da suka gabata to kuma dai menene abin da yanzu kungiyar ta aikata a halin yanzu na tura tawagogi zuwa bangarori daban-daban musamman ma wanda suka zo nan Tehran don tattaunawa da jami'ai na kasar ta Iran a matsayin kasar Iran wacce take da makwabtaka da kasar ta Afghanistan wanda kuma ko shakka babu tana da nata tasiri din a kasa din sakamakon irin yanayin yadda al'ummar alaka ta tarihi da ke tsakanin al'ummomin biyu to ko ba komai dai tura waɗannan tawagogi zuwa ƙasashe daban-daban wani lamari ne da ke nuna cewa ƙungiyar taliban ta yau wato wata ƙungiya ce wacce ba ta gudun tattaunawa da wanda ba ita ba sannan kuma tana da wato sassauci wurin magana idan a kwatanta da ainihin tsohuwar taliban din wanda ta gabata shekaru 20 da gabata to kamar yadda kuma shi kansa amincewa da gwamnatin afghanistan ta yi na turo ita na kanta nata tawaga din zuwa nan tehran don tattaunawa na bangarori uku wato bangaren kungiyar taliban da kuma bangare na gwamnati da kuma bangaren jami'an kasar iran shi kansa wani lamari ne da ke nuni da cewa taliban ta yanzu din ta saba wa taliban ta wancan lokacin saboda kuwa alal sun yi imani da batun cewa hanyar tattaunawa ita ce hanyar da za a iya magance duk wata matsala da ake ake ciki saɓanin 'yan ƙungiyar taliban na wancan shekaru din. wasu kuma gungun jama'a ta uku suna ganin cewa ko da ma dai an same sabanin ra'ayi cikin tunani da kuma ra'ayi tsakanin yan kungiyar taliban din na yau da kuma na jiya to amma dai suna ganin cewa ainihin yanayi da kuma tsari na aƙida da dai sauransu na kungiyar taliban na yanzu su ne da irin waɗannan ra'ayoyuka da kuma tsari din na shekaru ashirin din da suka gabata duk da kuma cewa dai akwai wanda suke ganin kuma don haka ne wasu suke ganin cewa akwai bukatan zama da wannan tawaga ta taliban da kuma zama-zama da hakikanin taliban din na yanzu don tsara irin yanayi yadda kasar ta afghanistan za ta kasance bayan janyewan sojojin amurka a kasar ba kawai a bar lamuran haka cikin yanayi na rashin tsari da dai sauransu ba kamar yadda ita kanta amurka din take so lamarin ya kasance saboda idan muka yi la'akari daga cewa a mafi yawa wuraren da amurka din ta kama ta mamaye su takan bar su ne haka kara zabe a duk lokacin da suke so su bar gurin wanda haka din yake haifar da rikice-rikice da ci gaba da yakin basasa da dai sauransu a wajaje daban-daban wanda yake akwai misalan haka din don haka wadansu suke ganin cewa amincewa da wasu kasashe suka yi musamman nan iran na daukan bakuncin tattaunawa tsakanin al'ummar afghanistan cin yan kungiyar ta taliban ne ko kuma a'a yan bangaren gwamnati wanda da dukkan su dai ko ina dai aka je dai mutane ne yan kasar ne na afghanistan don haka suke ganin cewa tabbas irin wannan amincewa da su da kuma zama da su akan teburin tattaunawa wani lamari ne wanda yake da amfani kuma zai amfanar da ƙasar ta afghanistan sannan kuma zai iya cire irin fargaba da ake tattare da shi kan yanayin wannan lamari duk da cewa a halin yanzu sakamakon irin wajajen da su wannan yan kungiyar taliban suke ci gaba da kamewa hakan ya sanya da dama wani bangare kuma na masu sharhi din suke da wani ra'ayi na daban dangane da yanayin kungiya din to kulli hal kuma dai menene abun jinjinawa ne irin yanayin yadda wasu kasashe da musamman na jamhuriyar musu ta iran suka karbi bakuncin irin waɗannan wannan tawaga ta ƙungiyar ta taliban da tattaunawa da ita da kuma jin ra'ayinta sannan da gabatar mata da hanyoyin da za a bi wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma zama tare a kasar afghanistan din tsakanin al'ummomi daban-daban to sai dai kuma wasu din dudaka suna ganin cewa tarihin kasar afghanistan a wannan lokaci yana nuni da cewa a irin wannan yanayi na adadi da kuma addinai addinai da kuma kabilu daban-daban da ake da su a kasar ta afghanistan haka din ba wani lamari ne to ba zai iya tabbatar da abin da ake so cikin sauki ba na biyu kuma janyewan amurka daga afghanistan wanda a yanda aka tsara zai kasance ne har zuwa cikin watan satumba duk da cewa yanzu a halin yanzu amurkawa din sun janye mafi yawan sojojinsu daga kasa din hakan ba yana nufin cewa amurka din za ta cire hannuwanta daga al'ummata afghanistan ba wannan abin nufi a nan kuwa ba dole bane ya zama ta cire hannunta daga ayyuka a nan afghanistan din face dai za ta ci gaba da sanya ido da kuma kutsawa da kokarin tabbatar da irin karfin da take da shi a kasar ta afghanistan ko da kuwa ta cire karfinta na soja na zahiri to hakikanin gaskiya dai shine cewa amurka duk da tana kokarin ficewa daga kasar ta afghanistan amma hakikanin gaskiya ba wani wuri ne wanda amurka za ta so ficewa daga gare shi ba sakamakon irin amfanuwa da take yi a wannan guri don haka ne wasu ma suke gani duk da amurka din halin yanzu tana kokarin ficewa daga kasar ta afghanistan bayan shekaru aru aru na mamaya amma abin da yake a fili shine cewa amurka din ko shakka babu ba za ta so ficewa din ba sannan ko ta samu ficewa din lalle za ta yi kokarin ta ga ta bar wani ko kuma wasu wasu da kuma wasu kungiyoyi a nan kasar ta afghanistan waɗanda da su ci gaba da lamunce mata irin manufofin da suke ciki don haka ne wasu suke ganin cewa a fili yake amurka din za ta yi kokarin barin wasu jama'a da kuma ko kuma shigo da wasu ma wanda zai tabbatar mata da manufofinta don haka ne wasu suke sanya irin kokarin karfafa kungiyar nan ta ta'addanci ta da'ish da kuma sauran yan ta'adda kafin ta bar wannan yanki wani lamari ne da ke tabbatar da haka din waɗanda da su mata abin da take so to a irin wannan yanayi dai daga dukkan alamu hanya guda da ta dace wacce kuma za a iya samun nasara a kanta ita ce muhimmantar da lamarin tattaunawa tsakanin 'yan kasar ta afghanistan tabbatar da manufofin dukkanin bangarori da kuma al'umma da kabilu da masabobi daban-daban na kasar. to masu saurare da kuma kawo kashin abin da zamu gabatar muku a halin yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to madalla shirin duniyar a yau kenan to yanzu kuma ga hassan barka nan da jama'arsa wato kuke nan masu saurare a cikin shirin na muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin masu saurare. shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci mai magana a Rabiu Muhammad Gidan Mari daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne na farko a wannan tasha mai albarka wato Radio Tehran Radio Jamhuriyar Musulunci. Ina so na mika sako na ne gwamnatin mota jihar Sokoto kan wutan mota lantarki da muke Kamar ita sama da shekaru uku yanzu haka ba ma an fara ana sace wayoyin wutar lantarkin da ke tafi a turakun wutar daga garin gidan madi a garin sama da turu arba'in da wani abu an cire musu waɗanda fatan za ta taimaka ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan matsala kuma a gyara mana mu ta lantarki na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar Nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato gabatarwar babbar sallah za mu yi fatan ubangiji Allah sa kamar yadda aka sallata wacce sallah karama lafiya Allah ubangiji ya sa mu ga wannan rana ta babbar sallah lafiya kuma ya kamata a ce masu dan gudanar da harkokin na cikin gari kamar a kan motoci da babura ya kamata a ɗan yi hatsara domin ganin cewar duk lokacin da aka gudanar da sallah akan samu hatsara su yawaita to da fatan Allah sa a gudanar da wannan sallah lafiya ba tare da an fuskanci irin wannan matsala ba wannan shine ra'ayina. Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Ilyasu Yakuba rigawa ita su ga dau jihar Bauchi. To game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu. zan yi amfani da wannan dama na cewa shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad murnar cika kwanaki ɗari cif cif akan karagar mulki muna taya shi da addu'ar Allah ya bashi ikon cika alkawuran da ya ɗauka wa 'yan Nijar baki ɗaya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Nijar da Najeriya da ma sauran sassan mu na Afirka baki ɗaya da fatan Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa. Na gode rediyo jamhuriyar musulunci tiran mai magana Ilyasu Yakuba daga nan jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio BOH Tehran sunana Sanusi Madatai daga nan jamagaram jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna sakon barka da shigowa cikin wannan wata mai albarka watan zulhisha watan da ake gudanar da sallalayya ina taya al'ummar musulmi gabaki daya barka da shigowa wannan wata kuma muna roƙon Allah ubangiji ya sa yanda muka ga farkon wata na lahiya Allah ubangiji ya nuna mana sallalayya lafiya da ma karshen wannan wata daga karshe muna roƙon Allah ubangiji ya hore ma dukkan al'ummar musulmi abin yanka a cikin wannan wata rediyo tahiran kutashi tashi lahiya sunana sanusi madatai daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum muryar Radio Musulunci na Iran kuna tare da Nakule Toro a jamhuriyar Nijar da Magaram. Eh na shigo cikin shirin ne in yi ra'ayina a yau in ce kwana ɗari kenan da Bazum Muhammad da ya cika eh, a kan karagan mulki ta ƙasa ta Nijar to alhamdulillahi gaskiya yana yin aiki iri-iri daban-daban gaskiya wanda suna ƙayatar da mu eh kuma surtu da 'yan adawa ma kuma suna yabawa da irin aikin da yake yi gaskiya saboda Allah mu mun ga canjin yanayi sosai ɗari bisa ɗari don saboda shi Bazum Muhammad ya fito akan eh tarayya kenan in ce farti na tarayya idan ya fito da farti na tarayya shi ya sake salon tashi tahiya to alhamdulillah gaskiya suna cewa su yan masu mulki suna cewa ai tahiyar su daya da eh, Muhammad Isu to mu gaskiya ba haka bane ba kawai mu wanda zai mu aiki a ƙasa Nijar in ce gaskiya muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a ɗore a haka muna tare da naku da toro a jamhuriyar Nijar da Magaram. Salamu alaikum radio VOH Hausa da Hiran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadar jamhuriyar Nijar. A yau na shi shigo shirin za mu ba da ra'ayi na saman wannan zama da aka yi na mukabala da Sheikh Abdul da shi da sauran yan uwa malamai. To mu gaskiya abin da eh, muke so da tartara malaman da Shehu Abdul wannan bayani da ya fito ya ce yana nema e gafara kuma yana ne ya shinge bisa kalaman da ya yi na batunci na manzo Allah mu ba wai shi muke bukata ba. Ya fito ya yarda da gyaran da aka mai ya ce fassarar da shayi ba haka ba take. Amma ta cewa ya shinge bisa kalamai wanda ya yi a da bata gama shan ba gaskiya kuma muna jin hankali da malaman su matse shi ka san an ce in ta sama matsa tsaro da ta fito mai to wannan abu da abu jabbar yi ma tsaya ce ya jiya da haka ne ya fito ya kazab kazab ya ce wai eh, shi yana neman gafa ba wannan muke bukata ba da ya saboda cikin eh, al'umma musulmi akwai wanda sun ɗauki wannan aƙida tashi suna aiki da ita kuma almajiran shi ne kenan su ne za a jan hankali eh, ya fito ya ga mu duniya cewa ya yi karatu da kuskure an mai gyaran harda ne kaɗai zai fidda da jabbar cikin wannan rikice-rikice wanda yake cikin tashi lafiya. Assalamu alaikum wa kuna tare da mamman biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. Albarkacin cika kwana ɗari a kan mulki da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ya tattauna da 'yan jarida kuma kowa ya ji inda ya yi bayani yana cewa 'yan ƙasa su su taimaka mishi da addu'a ya samu cikakken lafiya da kuma samun damai sauke nauyin da ke a kan shi na talakawa to muna fatan 'yan ƙasar nijar za su karbi wannan kokon bara na shugaban ƙasa su yi addu'a allah zaunar da kasar mu lafiya allah ƙara ma shugaban kasar mu lafiya da ƙwarin gwiwa ci gaba da yin aiki domin mu ma a waye gari kasar mu ta ci gaba tana gwagwarmaya da manya-manyan ƙasashe bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya assalamu alaikum gudun hausa mai magana motion of surveillance spp na muzandar eh, dangance da damuna ta sabka shine nake kira ga shugaban mu na nijar muhammad bazum a taimaka ma wannan noma saboda shine shi shine kuma noma shine tushen arziki ga kasa kuma ga talaka gaba da fatan wannan kiran nawa zai kai kunnuwan wanda na kira da shi motion surveillance spp na assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usain sitar kasuwar unguwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na ko kuma in ce zan yi jinjina ne ga ainihin dakarun mu wato sojoji ganin irin nasarar da suke samu a fagen daga wajen fatattakar 'yan ta'adda eh, a don haka muna taya su da addu'a a kullum na cewar Allah ya kara ba su nasara a kokarin su na kare mutuncin mu da kuma talakawa musamman ma wanda suke zaune a eh, wannan guraren da ke fama da tashe-tashen hankula ko ce har hare na 'yan ta'adda kamar irin su tilaberi da kuma difa da fatan za ku tashi lafiya To Marila masu saurare saboda karancin lokaci a nan zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu VOH da ma illahirin waɗanda aka jamuriyon su. Ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. to bayan wannan shiri na muryar masu rare yanzu kuma sai shirinmu na gaba tsabtar muhalli tsabtar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Saboda na dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan da tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wani matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje. daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin za mu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci in dai kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a kasashe da ba su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu ƙasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar uh, wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe yana samun matsaloli. musamman akwai wayanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar na cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wani babban gudunmawa ta wannan fuska har yanzu dai zamu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum to madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau wato shirin nan na afirka a yau a yi saurari lafiya afirka a yau a sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata a kan batun 'yan gudun hijira da matsalolin da suke fuskanta a cikin nahiyarmu ta afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana saboda ranar su ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana mun ambato wasu daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta daga cikinsu da akwai batun kiwon lafiya da ya shafi yadda za a yi fada da cutar corona a tsakanin 'yan gudun hijirar da suke rayuwa a cikin sansanoni a ƙasashe daban-daban na duniya. abu na biyu kuwa shine yadda za a ilmantar da waɗanda suke cikin sansanonin gudun hijirar manyan su da ƙananansu ƙalubale na uku kuma na gaba da ke gaban 'yan gudun hijirar da matar ɗinkin duniya ta ayyana a shekarar bana shine yadda ɗaiɗaikunsu za su samu ƙwarewa a kan wata daga cikin sana'o'i ko wani fagen wasa da aikin fasaha. waɗannan dai ƙalubale ne da aka ayyana a matsayin taken da za a aiki da shi a tsakanin 'yan gudun hijira a duniya baki ɗaya da suka haɗa da nahiyarmu ta afirka sai dai a lokaci ɗaya da akwai wasu ƙalubalen da 'yan gudun hijirar nahiya ta afirka suke fuskanta baya ga waɗannan na bai ɗaya wasu masu nazarce-nazarce sun tabbatar da cewa matsalolin da ake fuskanta na gudun hijira nahiyar afirka ce a kan gaba wani taro da aka taɓa yi a kan yadda za a fuskanci matsalar gudun hijira a nahiyar afirka tun a shekara ta 1981 sakamakonsa ya nuna cewa daga shekara ta 1970 zuwa ta 1980 adadin 'yan gudun hijira ya karu da kaso biyar cikin ɗari. kuma kowane ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira biyu da ake da su a duniya to ɗan afirka ne kuma yadda aka rika samun hauhawar karuwar 'yan gudun hijira ne ya sa majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da taron na shekara ta 1981 a cikin shekarun da suka biyo baya da suka hada da shekara ta 1994 zuwa ta 1995 adadin 'yan gudun hijira na nahiyar afirka ya karaci miliyan bakwai wanda a wancan lokacin ya kai kaso 45 cikin 100 na dukkanin 'yan gudun hijirar da ake da su a duniya rikice-rikice da suka rika ci gaba da faruwa a nahiyarmu ta afirka da yaƙe-yaƙen cikin gida da aka rika yi kamar a ƙasashen somaliya sudan uganda afirka ta tsakiya da sauransu duk sun ci gaba da takarawa wajen yawaita adadin 'yan gudun hijira bugu da ƙari a cikin shekaru bayanan akalla goma zuwa sha ɗaya da suka gabata mun ga yadda rikice-rikice suka ɗau wani salo a ƙasashe kamar libya da mali da jamhuriyar niger da ma nigeria masu ɗauke da makamai da suke yaƙi a ƙarƙashin sunan addini kuma addini na musulunci wasu ƙasashen da wannan irin rikicin ya shafa su ne mozambique da kuma burkina faso wannan sabon salo na yaƙi da ake yi ta hanyar fakewa ƙarƙashin inuwar addini ya ja wa nahiyar tamu ta afirka ƙarin 'yan gudun hijira a cikin gida da waje a cikin gida mutane masu yawan gaske sun bar garuruwansu zuwa wasu yankunan da za su sami taro ko wato za su sami tsaro ko da yaya yake idan muka ɗauki najeriya a matsayin misali za mu ga cewa baya ga batun masu fada da sunan addini da suka fi yawa a yankin arewa maso gabashin kasar da akwai wasu gungun barayin daji masu sace mutane domin neman kudin fansa wannan gungun na barayin da suka fi yawa a yankin arewa maso yammacin kasar suna kuma kaiwa ƙauyuka da ƙananan garuruwa hare-hare da tarwatsa mazaunansu kamar kuma yadda suke kone wa waɗannan al'ummun dukiya a dalilin hakan mutane kan gudu daga ƙauyukansu domin su sami inda za su fake a matsayin 'yan hijira a cikin jihohi kamar zamfara da sakkwato da kebbi wannan irin matsala tana da girma kalubale na farko shine raguwar abincin da ake nomawa a cikin waɗannan yankunan saboda hijirar manoma a yankin arewacin najeriya kuwa kaso mafi yawa na mutane suna dogaro ne da abin da suke nomawa domin ciyar da kansu wani kalubale shine karuwar matsin lamba na tattalin arziki akan al'ummar jihar musamman 'yan uwa da abokan arziki na waɗanda suka yi gudun hijira domin a tallafa musu har ila yau da akwai karuwar rashin aikin yi saboda mutane da dama da aka tilasta wa yin hijira sun rabu da ayyukansu da sana'o'insu da akwai wani ƙarin matsin lamba da 'yan gujin hijira suke fuskanta. wanda shine na yawan haihuwa a cikin sansanonin 'yan gudun hijirar wani rahoto na baya nan ya yi nuni da cewa a cikin shekaru uku kacal an haifi jarirai da suka haura dubu goma sha bakwai wannan zai kara matsin lamba a cikin sanonin ta fuskar yawan mazaunansa da halin yanzu ba wani daɗi suke ji ba ga kuma matsaloli na kiwon lafiya a ciki. sai dai wani abu mai cusa fata a nan shine yadda gwamnan jihar ta borno baba gana zulum yake kai da komowa domin ganin an kyautata rayuwar 'yan gudun hijira daga lokacin da ya hau kan karagar mulki zuwa yanzu ya dirci sansanonin 'yan gudun hijira da dama a cikin gida haddama ma waɗanda suke ƙasashen waje kamar kamaru da kuma nijar a halin yanzu an buɗe magana ne akan shirye-shiryen yadda za a mayar da wasu daga cikin 'yan gudun hijirar zuwa najeriya saboda su rabu da kuncin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira musamman ma dai na ƙasashen waje to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da aka tsagawa shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan wanda aka saurara da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare mu yi ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma da lahman saurari da aka maka kashin dukkan abubuwan da mu gabatar muku sai kuma da dan Allah a zuwa an jima ashirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama idan na kasance tare da kutun daga farkon sa zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh